Sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma sha shida ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta voa voahausa.com a intanet ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin usman ahmad kabara tare da halima jumrau To yau ma shirin na yau da gobe shirin matasa na tare da janar Kabir Galadanci mai ritaya wanda ya shiga harkar fina-finai da niyyar kawo gyara da tsabtace sana'ar. Za mu ji ci gaban tattaunawar da muka faro da shi a wancan makon inda yake maganar gina fim village a kaduna wato wanda mutane suke ta cece kuce a kai a kwanakin baya za mu ji yadda zai yi ya yada hakan ko kuma ya hada kan masu kyamar wannan sana'a ta fina-finai wanda ya hada da masu kaunarta da kuma masu kinta. To amma kahin nan za ku ji ƙarashin mu da Aisha Alhaji Makki, 'yar ƙasar Nijar mai shirya fina-finai. Za ku ji yadda ta amsa tambaya a kan zargin da ake ma masu fina-finan Hausa a Najeriya cewa suna gurɓata tarbiyya. ina ganin cewa saboda ba a yi karatu ba ne fannin wannan abin ko ma a yi karatun shi shine ya fi kyau ana iya yin sinima da kai amma idan aka je lakwal za a gane da cewa wai me ya kamata a tsara me ya kamata gwada me ya kamata ba za ka gwada ba To muna da tambayoyi da dama da masu saurare suka aiko da kuma shawarwari zuwa ga janar Kabir Galadanci. Ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe don jin duk waɗannan abubuwa. Shirin matasa. A ƙarashen tattaunawarmu da Aisha Alhaji Makki mai shirya fina-finai a ƙasar Nijar mun taɓo batutuwa da dama, to amma na hwara ne da neman ƙarin haske akan wani fim ɗinta da ya karɓi sosai a duniya. Mai suna Larbar San Fruit da Santi ko kuma Fruitless Tree da Ingilishi da Hausa kuma bishiyar da bata 'ya'ya. ya samu karbuwa a garin najeriya inda na je patakot na gwada shi ya samu price drama wadda ta fi kowace mahimmanci ta 2016 a kasar afirka gaba daya musamman na fannin documentary inda na samu award ya samu karbuwa a festival 26 inda yanzu haka idan na koma gida zan dawo za na atlanta a nan kasar amurka inda za a gwada shi kuma idan daga na atlanta za ni switzerland a ko ta kasar ake ce ma lausanne a switzerland daga switzerland zan zo wata kasa da ake cema lusas a horanshi daga nan za ni lille kuma daga nan zan huta in zai jan dushi ma wani festival ne zan zo paris a wani festival da ake cema jarush kuma in na dawo zan zo burkina faso sun gayyace ni in zo in gwada shi kuma morocco sun gayyace ni shi ma da sauran kasashe da dama a kasa afirka hallo kuma hallo ranar goma sha uku da watan mayu da ya huce rana ce mai mahimmanci ga mu mata 'yan nijar saboda rana ce wadda mata suka samu 'yanci da dama a kasar Nijar bisa kan harkar bangare da dama to a ran nan ne da na fara gwada shi a kasar Nijar firayim eh, minista ya zo na raya al'adu da gargajiya da ya gani to ran aka yi ruwa mutum wajen kusan 800 suka zo sai ya kara gayyatar mutane da cewa zai gwada shi a Palais de Congrès inda aka gwada shi kuma aka katari film in ya samu karbuwa za ni sai ya bani tutan Nijar dan cewa da sunan inje da sunan kasata inje a matsayin ambasada ta Nijar a can Fatakot kin kuma cikin ikon Allah da aka bani tutar nan da na je sai Allah ya sa kuma a can in sai fim in ya zama shine na aka dauka a mafi mahimmanci a fina-finai na 2016 a ƙasar Afirka wato fannin documentary da kuma mutane da yawa da suke cewa shi harkar drama din yana bata tarbiyya ke kuma kina amfani da shi ta harkar yadda za a gyara da za a fahimtar yadda za ki iya ilmantar da mutane kina ganin cewa kamar bangaren kanewo to idan kika hada gwiwa da su ta yaya za ki iya taimaka musu su wajen fahimtar yadda za su yi amfani da wannan sana'ar to ina ganin ni abin da zan iya cewa game da Kanyud ko da yaushe ina jin ana haɗin irin wani abu a Najeriya suna yin fina-finai amma ba masu kyau bane to ni kama a gani na gani nake da rashin yin fina-finan gwara a yi shi ko da bai da ko da ba tatacce bane ba saboda idan ana yi in za a ci riba a shi amma bisa kan harka kamar cewa tarbiyya da ake gani ana ganin an yin drama an shashanci ne an shaye kwaye-kwaye ne ina ganin cewa saboda ba a yi karatu ba ne a bisa kan fannin wannan abin ina so in fahimtar da 'yan najeriya da cewa wai lalle ana iya yin sinima da kai amma idan aka je lakwal aka koya a makarantar boko inda ake koya lakwal ingo za a gane da cewa wai me ya kamata a tsara me ya kamata gwada me ya kamata ba za ka gwada ba saboda yana ganin cewa lalle ko ma a yi karatun shi shine yafi kyau a Najeriya saboda idan aka yi haka za a gane in ka ilimi a bisa kan abin da kake ya hiye maka idan ka je za ka iya magana da kowa da kowa kuma za ka gwada mutane da lalle na nutsu kuma na san aikin da nake yi tambaya ta ta ƙarshe galibi idan ana maganar taimaka mata zaki ga abubuwa suna tsayawa ne a a birni matan karkara hayan suna cikin wahala to a buskan wannan abubuwan ai wannan drama da na fara yi abin ya kani matsayin da ya kani drama shine ganin cewa abin da na gani saboda ni da na yi digiri kina a sociology na yi bisa kan harkar faɗa tsakanin makiyaya da manoma da kuma mutane wanda dalilin hamada da ta faru aka ɗauko su daga zarmagan da aka kawo su wani guri da ake ce ma park w sai na ga yadda mata suke shan wahala gurin samun cewa sun samu gado bisa kan harkar gona da sauransu haka to dalilin wani abu ne na gani sai na ga sai naga kamar rashin adalci ya yi yawa dalilin wani abin ne ya kani ya sa na fara drama kuma yanzu haka ina da proje wanda nake rubuta bisa kan harkar matan kauye da ake cewa kamar matan kauye da ake cewa da ake in an zo ko da yaushe sai ku ga wani NGO suna zuwa ana cewa a ah, za mu taimaka wa matan kauye amma ba su san me ake ba sai a kwashi kuɗi a linki to saboda shine na fara drama saboda ni a gani na a kasar mu ta Nijar mafi yawanci ba su yi lakwal ba tunda ba a karatu ba ne za a amma a rubuta ma mutum littafi a ce karanta kuma da yaren turanci ko da faransanci dan shine kan nake drama kuma ina yin shi ne da local language ma'ana eh, yaran mu na na uwa da shine nake yi yare takwas gare mu kuma yanzu ina nan ina ganin cewa kakane za idan nai da yaran hausa tun da ya yawa ko da na zabarwanci yadda za a yi a maida shi da yaran fulatanci a maida shi da na da na barbarci a maida shi da na buzanci duka da sauransu don duk jama'a ta samu ta kalli diramar da ake kuma ta ci amfanin abu To haka sai kuma mu lallaba mu shakata kafin mu je ga janar Kabir Galadanci inda za mu shakata da wannan waka mai suna Adamulmula. Adamulmula rawa ko shegantaka a da mulmula rawa ba shegantaka a da mulmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa a da mulmula rawa yan nijar duka a da mulmula rawa ko shegantaka a da mulmula rawa ba shegantaka a da mulmula rawa ta zaman layiya soyayya da lumana lumana da farin ciki a da mulmula rawa yan nijar duka jama'an nijiya salamu alaikum na ce dan ita sallama cikon musulunci sai kabilu sun kai goma suna son lami lahiya cikin al'adunsu ko da halin cuɗayya ta hanyar ta tsaka. saka. Kasar da an kasan da rashin dan adam tarihin sarbar baki lalle babu kamar Nijar kwakwayar soyayya tsakanin bil'adama sai in ka zo Nijar har ma ka ga isa. Kamu da arziki mai dimbin yawa ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka mu je daga filma har ka zo nan tsoro da wasu yanwa ko malati har da matan lahuci ba hana mu ba rayuwa cikin soyayya da lumana ina arziki Mala Usman kaji kiɗin Nijar duma kenan kiɗin duma na ga kana ta shan a da mulmula tsamama nike <laughs> eh. to masu saurare kamar da muka ce ma muna tare da janar kabir galadanci wanda ke gina fim mm, village ko a mm, kaduna yawa eh. to a makon jiya ya kwaso wani bayani lokaci ya mana shi yasa dole muka ga ya kamata mu sake gayyato shi domin ya karasa bayanin da yake yi mm. yawa janar salamu alaikum Amin alaikum salam hajiya. To barka da warhaka. A barka kaɗai a ƙasar turai a sanyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai ai sanyin ba a fara ba tukun zahi ake. Zafi ake to eh. ashe in nan zo kwanan nan zan samu za ka samu sauki ba sai na zo da jikin sanyi ba yawa mm. akwai akwai kahin kahin janar ya fara mm. ya ci gaba da wannan bayanin da ya faru Mm. akwai mun samu tambayoyi da yawa da kuma bayanai dai ko shawarwari ne akwai wani wanda ya ce sunan shi malam babba potiskum janar ya ce dama masallaci ya gina don gyara lahirarsa kishiyar masallaci ita ce film village mm. sabo yusuf gwale ya ce tambaya ta ita ce shi ba zai iya gina ya wannan ashe eh, mutum biyu ne shi eh, ma masallaci yake magana shi kuma ya ce sabo yusuf gwale ce tambaya ta ita ce shi ba zai iya gina library na musulunci a unguwar da yake ba amma zai gina film village to janar hmm. an ta ga wannan mutanen bando kamar wanda yake gwale ya je ya tambaya a cikin galadinci da suka kusa da gwale ne na taimaka a kan masallaci kuma ne nake yi a kan masallaci mm. ah, su wayannan mutane su gane cewa ba za a samu sallah kyakkyawa ba sai da ɗabi'a kyakkyawa me nake rige da ɗabi'a kyakkyawa a ah, mm. kwanaki ta fara magana na ce ni ba malami ba ne kuma ba zan ɗauki bakin malamai musu magana ba mm. amma in ka yi rantsuwa ka ce wani ya ce ba naira biyar ka ce wallahi tallahi ba da shi ka kirawo Allah ya maka shaida ko a lahira cewa ba ka da shi hmm. sai ga shi Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu ya tashi bude zai yi abin da ya ga dama ba mu isa mu ce wani haɓa hmm. ya ce wal asar ya yi rantsuwa da zamani hmm. ya ce abubuwa da yawa za su zo a lokacin zamani za abu kaɗan kuyanga gaza ta haifi uwar this and that duka abubuwan nan aka shirya su to mu mun isa a ɗan adam mu karyata Allah mu ce rantsuwar da ba za a yi wannan abin ba abin da ya rantsa zai faru to amma ni a gani na ne Allah yake son ni shine wannan zamani zai zo mu kare imanin mu mu kare daraja addinin hmm. to in ka ce yau kai za ka iya hana fim ko waƙoƙi ko wata sana'a da kake jin ba ta da kyau in naka hmm. ka wani zai in wani ya yi din nan ba ka da abin da za ka iya ce masa dan ya yi iyakar irin sanansa amma in naka yana yi za ka iya kiransa ka ce masa a'a wane abin nan da kake da akwai kuskure a cikinsa a gyara shi a mai da shi haka a yau a saudi arabia kasar hmm. da aka haifi shugaban mummunai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. in ka baro maka za ka tafi jidda da akwai wajen wasan yara hmm. in ka je ka ga saudi television saudi one ko saudi nawa za ka ga ana yin fim na larabawa eh. in ka je za ka ga da sallah suna wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye eh. ba duk ba abin da ni dai a sani na eh. ƙaramin sani na da addini ya hana akan wa'annan abubuwa amma addini ya jawo hankalin waɗanda suke shugabanni a wannan addini su ga inda ake yin wa'annan abubuwa su nuna mutane menene gaskiyarsa eh. kamar idan na faɗa nan in ka ce mu kori yan fim an yadda za ka iya kore su in ka kore su eh. ka isa ka hana su a inugu su fim ina eh. kuma kana jin in saka je inugu za su fim ina don jin ciwon abin da ma kai musu ba za su yi wata ka'asar da tafi wacce inda ka basu za su yi ba Hmm. saboda haka ni abin da nake cewa abin da ya fi ƙarfinka to kamar faɗan aka ce da ya fi ƙarfinka kamar da shi wasa abin da ka san ba za ka iya hana shi ba tunda ba za ka hana yaran nan kallon jin ɗin amerika ba hmm. ba za ka hana su na ganin na faransu ba ba za ka hana su to in namu ɗin yana nan an ce ɗaya daga cikin abin da suke yi da ba daidai ba kuma mun yarda cewa a al'adunmu ba daidai ba ne hmm. wannan ma ba addini ba hmm. cewa suna rawa indiya in ka ja su a jiki ka same su ka faɗa musu kace da allah me isa kuke rawar indiya dinnan hmm. za su faɗa maka cewa saboda muna sha'awata saboda to sai ka iya faɗa musu cewa in wani zai ɗauko muku wata abin daga ƙarshen duniya mai zo ya a nan kai mai isa ba za ka iya yin naka su masu kofe ka ba mm. sai su ji ka yaran nan yanzu yan da suke zuwa saboda wannan magana da aka yi ta cewa bin village village da suke zuwa waje na ɗan hira da su wannan wasan sallah da muke yi kowa a cikinsu yana ganin kima ta yana ganin daraja ta yana ganin ni zan iya taimaka musu hmm. saboda na jawo wasu a jiki yau kun nace musu kada ku yi abu kaza za su daina hmm. to bari tambaye ka uh, janar akwai wata wani alaran Kabiru. shi kuma cewa ya tambaya ta zuwa ga janar shine shin ka tattauna da mutanen kaduna akan wace irin gudunmawa suka fi bukata shin kuma me ka kafa wa al'ummarka wai wanda za a yabe ka ko bayan baka nan shin makaranta nawa ka gina wa al'umma islamiyya ko ko boko ko su ba aikin ci gaba bane ina jajanta mutanen kaduna shi yaransa wai wato yaranka kenan kai suna kasashen waje wasu na kano haka ne <laughs> eh, yara na suna cikin najeriya suna kuma kaduna kuma ɗaya tana university a sokoto sauran sun gama makarantarsu suna nan to amma ina son batun shi malam kabiru san wani abu da na ne wai ita tarbiya ita tarbiya sai a makaranta kawai ake koyanta to ai ke koya ai ba ta cika tarbiya ba ta cika hmm. sai mutum ya zama cikakken mutum ya san zaman duniya hmm. saboda haka da akwai hanyoyi daban-daban da za ka taimaka a samu tarbiyya yanzu wannan da inda na gina nake ake kira 16 village zan zo kan magana 16 village hmm. saboda mutane ba su gane abin da ake ciki ba hmm. wato inda nake nake za a yi abin nan yau ana wasan sallah a wajen nan kwana hudu ba ka da inda yaro zai je ya ɓuya ya wata ta'asa ba inda za a ya ɗauko ba ganye bai ɗauko ta ya sha wajen nan hmm. amma in ya taba a kaduna nan ya je gamji ko ya je wani waje ba wani wanda yake da control over ne yau in za ana wasannin nan da karfe ɗaya saura minti goma za a daina abin da ake a je a yi sallah sai ɗaya da minti goma a dawo hmm. biyu saura minti goma za a je tsaye da sallah a je a yi sallah a dawo karfe uku saura minti goma za a je eh, eh, hudu saura minti goma haka za a shirya saboda ni na san daraja addini na amma in wani ba wanda yake addini na ba ne. in ya zo ba zai tunanin wani abubuwan yanzu in na tafi makurdi a benue sai in ce zan yi program ran lahadi karfe tara na safe sannan mutane suke zuwa coci saboda haka mutane ni ba neman wani confusion nake da wani ba ko na neman confusion da wani hmm. a'a yanzu yau wasan nan da ake ta sun fi ashirin da maza da mata da aka ɗauka su kula da yawa inda suke zuwa waje ba su ta'asa ba ba su ba ba su komai ba hmm. yau motoci in suka zo wajen inda ake ɗinnan. ba ka kuɗi nake ba amma za su zo su fakin yara su koyi su ɗau takarda da biro su rubuta sunansu su rubuta motarsu su ɗau in za su tafi su ɗau naira ɗari su ba su. a wurin na inda ka yi kenan. a inda na yi. Eh. to shi wannan waje da ake cewa fin village wallahi wallahi fata ce ta zo daidai da zama kuma ba na regretin abin da eh, yan jarida suka ce. Mm. amma wato waje ne na gina na ɗakin eh, biki mm. wanda duk inda ka je a kano malamai da yawa suna da shi mm. na gina ɗakin biki na gina wajen wasan yara da akwai fili a wajen da muka ce za a ringa motsa jini wasannin motsa jini sannan da akwai gida da nake zaune mm. wanda yake yana da girma kuma na ga cewa ya yi min yawa yanzu saboda in kake ka mm. kirawo kake kauye a kauye komai kankanta sai yana da kasuwa a kauye komai kankanta sai yana da masallaci yana da eh, coci mm. yana da police station yana da menene wanda federal kama za ta gina kauye ne wannan babban mai girma ni ko wannan fili gida ne da fili da wajen wasan yara da wajen abin nan na ce wa 'yan jarida Mm. ba fa nema nake wayansu su ce wai na janye abin da aka ce ba na ce wa 'yan jarida wannan gidan ba za a cire komai ba za a bar shi haka in mutum ya zo yana son ya biki mutumin kaduna mm. da wani amininsa daga abuja zai zo nan da shi da matarsa da 'ya'yansa saboda haka ba sai ya je ya kai shi hotel ba zai iya zuwa ya gidan nan inda za su iya dafa abincin su su wa kansu komai sannan sai na ce kamar haka kuma in yan fim inda suke zuwa suna shiga hotel a garin nan saboda in ka je ɗan fim ya zo da mutum ashirin da biyar da masu ɗaukan hoto da masu ɗaukan bidiyo da masu aktin din mm. da masu production ɗinsa su dole su zauna a hotel mm. zaman nan da suke a hotel in sun gama komai su karfe goma sha ɗaya sha biyu ko yarinya ko yaro daga kaduna suke ba inda za a yi suke koma gida sai sun kwana a hotel ɗin nan to in suka kwana a hotel ɗin nan ba ka da baki dan ka kawo su maka ɗin ka ga wata ta fita karfe biyun dare ka ce ina za ki je ko kuma ta dawo karfe hudu na asuba ka ce ina za amma inda waje kamilalle wanda yake yana da katanga da ƙofofi za ka iya kawo mutane ka ce musu ku shiga nan wajen ba za ku fita ba sai mun gama fim fim kwana biyar. Za a iya sa ido kenan. Na ce za a iya sa ido. Za a iya sa ido. Mm. to me kuma addini yake nema ba a sa idan ba mm. to amma me isa za mu za saki gaskiya mu rika ƙarya mm. ku tuna ba dan Allah baya son a mutum kasafi cewa yayi in mutumin da yake shiga gidanka yana da eh, right gidanka gaba daya mai gadin gidanka ne ma'aikacin gidanka ne in ya dan wani abu a gidanka ba za a yi masa hukuncin sata ba saboda dan gida ne sai dai a yi masu hukuncin wulakanta kansa dai haka in mutum namiji ko mace ya je ya sami wanda suke zaune tare tare da wani a ɗaki suna yin jima'i baka isa ka fito ka ce na kama wancan kowa ne da wannan ba sai ka samo adalai mutane hudu sun shaida in ba haka ba kai za a bulala saboda haka in yanzu ka kalli yaran nan don kaga sun sai mota ko sun koma gida mai kyau ko sun yi menene malaman mu ba sa jin za su kansa wa Allah cewa ko da gaskiya ne abin da suka faɗa kasafi suka yi wa mutane wanda Allah baya son sa baya son a yi mm. to ni abin da nake cewa ba maganar abin nan bace mu gyara abin da yake ba za mu iya hana shi ba. Mm, Yau janar daga irin tattaunawar da kai da waɗannan matasa masu wannan aiki na fina-finai shin ga akwai alamar za su karɓi gyaran da kake so ka yi? Wallahi, hajiya. Ba ni da abin da irin a wajen anybody wallahi yaran nan. su zo duk wani wanda suka san babban mawaki ne a arewan najeriya ya zo wajena kuma mun zauna da su duk gaba in na zauna ne musu magana za su ke hankalin su ya kwanta yanzu kuma wato inda suke karɓar magana ta ya daɗa cusa mu a zuciyata cewa muna yi wa kanmu rashin adalci cewa ba mu jawo yaran nan kusa mun sa su a hanya ta garba you know saboda mm. haka gani suke ana musu hasada ana musu bakin ciki ana ne, saboda haka mutum kamar yadda na faɗa da farko in kace ka kore su daga Kano da aka kore su wancan lokacin daga Kano ina suka koma ba Kaduna suka koma ba mm. ba mu ga ta'asar da wa'in suka tafi legas suka je suka ba aka ringa yawo da fim mm. na bidiyo a cikin su ba wani abu ne sun yi ne don su nuna mutane to kun kore mu yaya zani mm. amma abin da ni nake ganin zai kyautata mana zai kyautata addinin mu ba wai mu ce a'a wayannan abubuwan eh, ba abin kirki ba ne ko kuma ba mu ce duk gaba mu makaranta za mu gina ba mm. ba mu ce duk gaba mu masallaci za mu gina ba to sauran wajen da kuma dole yaran nan dole in kana tasowa mm. matashi ko mace ko namiji sai ka shige sai ka shige ta wayan sa a duniya hmm. sai ka shige ta wayan sa a duniya yaya za ni mu nuna musu a daidai da ba daidai ba a cikin wani a tsane duniya. Hmm. Yawa, yawa janar ga Dauda Abubakar Haruna ya ce ba ni da wata tambaya sai dai jan hankali. Saboda cutarwar da ke cikin fim Village ta yi alkhairan da ke cikinsa yawa, a hankalce ma kahin a koma matakin shari'a. Dalili kuwa shine babu yadda za ka haɗa namiji baligi garjeji da mace baliga garjejiya sannan ka ce za a kwashe lahiya daman shedan shine kantoman taron. sannan malamai sun ce bai halasta ba ka ce a'a kai sai kayi kana haɗa da Allah subhanahu ta'ala ne ba da malamai ba saboda gaba ɗaya babu tarbiyyar islamu a ciki kowa ya da kyau don kansa domin shi ke da riba ranar gobe kiyama Allah ya ganar da mu daidai ya kuma shiryar da mu akan hanyar tsira to kaji bayanin dauda abubakar haruna to dauda dai kowa shi zai nemo wa kansa aljanna ya kuma nemo wa kansa wuta saboda haka ni in na ga cewa in ba da gudunmawa ta hanyar da yara samarin mu da yan matan mu za su gyaru kai kuma kana ganin ba daidai ba ne to ah, ah, ban sani ba ni da kai ban san wanda yake zai hmm. iya zai iya hukunci akan wani ba hmm. mu dala Allah ya hukunci kuma ya nuna wane ne ke da gaskiya hmm. amma in kana zancen hada mata da maza sai a daina university kenan ba mata da maza ba ne ba yara ne da suka shige shekara goma sha takwas ba suke su suke cikanuwa mm. mm. da daddare za su dan su je karatu tare mm-hmm. za ka ga dan amna so group assignment mutane suna son su magana ya kamata su ringa tunani ni abin da nake cewa ni dinnan Muhammad Kabir Galadanci abin da nake cewa ban isa mu ƙaryata Allah cewa zamani zai zo ba kuma Allah ya ce zamani ne zai zo kuma ya ce ga abin da zai zo da shi to inda tunani sai mu ga in ka ce wa mutum za a yi abu kai kanka ba Allah ba ka ce mutum za a yi abu kaza me kake so ya yi bayan shi yawo lokacin ba hmm, to Allah ya faɗa mana lokaci zai zo za a yi kaza za a yi kaza hmm. yana son ka shirya wannan lokacin kuma wannan shirin shi ne cewa ka gyara mutane daidai kenan to mm, muna godiya sosai da daidai eh, mun gode sosai da fatan Allah ya baka ikon yin wannan gyara da ka kudura aniyar yi kuma mutane su ga lalle gyaran za ka yi da fatan mutane kuma za su kamar da ake za su buɗe kwakwalwa yau mm. wasu yau wasu ke su karɓi abin da hannu biyu da kyau mm. kuma su ma su rika zuwa ma su ma baka shawara yawa saboda amfani yawa da abu eh, saboda akwai amfanin da za a iya samu a cikin wannan kamar yadda yake ta cewa zamani wannan rediyon ma ai zamani litinin yawa to ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar litinin idan Allah kai mu